وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو بطي دوتن ربيع الثاني هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبير قبيل هدي بثلاثين دقيقة ودعونا رانا rana sai daidai da sha biyu da watan uku na shekara ta dubu za mu tashi darasi na arba'in da takwas a cikin kara da tara wancan da takwas ne ko eh za mu tashi darasi na arba'in da tara a cikin karatun mu na al'izziya muna cikin mun fara kitabul juma'a mun fara kitabul juma'a mun fara karanta mun karanta sharadi mun ambaci hukuncinta da kuma a karɓin fara da karɓanta karɓan tun sallar juma'a muka ce guda bakwai ne mun ambata mun ambata sharaɗi ne farko shine taklifi da sharaɗi na biyu shine yanci daga baita za mu tashi dar a sharaɗi na uku a talisu sharaɗi na uku addukuriya wato kasancewar mutum ya zamanto namiji talata jibu al-mar'a juma'a ba ta wajaba kan mace juma'a ba ta wajaba kan mace ma'ana ba ta nizimtar cewa mace sai ta fita ta yi sallar juma'a kamar yadda sallar jam'i ba ta wajaba kan mace ba sai haka zalika sallar juma'a ba ta wajaba kan mace ba kan mace ba abinda ake nufi rashin wajarci ba wai cewa in ta juma'ar juma'ar ba sai ba a idan ta zo ta yi sallar juma'a ta yi mata sallar ta juma'a ta yi ko da za a ce sai ta yi sallah a zahar ba amma idan ba ta zo ba sai da babu laifi sai zamanta a gida sallar a zahar a maimakon sallar juma'a dalilin cewa mace ba ta raɗi bane akan ta yi sallar juma'a wannan hadisi na Tariq ibn Shihab wanda muka ambata a darasin da ya wuce cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-jum'atu haqqun haqqun wajibun ala kulli muslim illa ala sabil walmar'a walmarir والعبد المملوك cewa sallar juma'a haƙƙi ne wajibi akan dukkan baligi akan duk ala kulli muslim akan dukkan musulmi illa ala sabi sai dai akan yaro wal majnun illa ala sabi sai dai akan yaro wal marid da mara lafiya wal mar'a da mace wal abdul mamluk da bawa wanda yake ake mallakarsa to kun ga daga cikin wanda Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya toga su yake su juma'a ba wajibi bane a kansu akwai mace an ambaci mace na haka juma'a ba ta lizimtar mace kuma yana da da hikimar shari'a idan aka lizimta ma mace ta fita don ta je ta sallar juma'a za ta da abubuwa da dama na maslahar al'umma za su tozarta domin mace tana da nauyin kula da gida tana da nauyin kula da dukiyar mutum da ya bari a gidansa tana da nauyin kula da 'ya'yansa da suke gidansa idan aka fi dole ta fita ta bar waɗannan haƙƙoƙi ta bar waɗannan mai yanayi kaga abin da mutum zai dawo gida ya tarar da abubuwa da dama na maslaharsa sun tozarta saboda in mutum me yasa kika tafi sun ta ta sallar juma'a ne aikin kare ne ko aikin Allah in yace to a a a a ta ganin ya zama cewar da ba yadda zai haƙƙin Allah shi ya agara da haƙƙinsa to amma sai Allah yake ba su da haƙƙi anan hai Allah yake ba su da haƙƙi anan saboda haka idan ta tafi sallar juma'a sai ce in in take haƙƙin ka ne haƙƙin Allah sai ce Allah bai ce da haƙƙi ba haƙƙi na ne a nan wajen to ka gani daga cikin hikimar shari'a amma idan ta je sai sallar juma'a wannan ya wadatar mata za ta samu ladan juma'a kuma abin da ya nuzulci ya hau kan mai zuwa sallar juma'a kuma ya hau kanta in ta zo dole ta saurara kuɗi ba ba za ta ce a tun da juma'a ba ta waje ba a gare ni ba saboda haka ta zo sallar juma'a ta tafi rarta ita ma idan ta yi idan ta yi surutu ba ta da juma'a kuma ta zama ne ladu ladu kuma yana daga cikin saban Allah saboda haka ne ya san ta ta samu lada ta saba ma Allah da haka idan ta zo juma'a abin da yake mijintar maza shi ma yana mijintar ta hatta wanka idan za ta zo yana mijintar ta sai wanka in za ta zo sallar juma'a kamar a wato shi ma sunna ne a gare ta sunna mai karfi sai dai kawai inda ta ba ta saba ma namiji ba za ta sa turare ba inda an hana mace in za ta fita ta sanya turare namiji an umarce shi in zai zai juma'a ya sa turare amma mace ba za ta sa turare ba saboda a a barnaki a gare ta don saboda zai motsa ta'awar yabanci a gare ta ko motsa ta'awar ta ga yabanci idan mace ya yi a malamai sun yi magana a kan fitar mace zuwa ga sallar juma'a bayan an yi magana a kan cewa wato ba wajibi ne a kanta ba fitar mace zuwa ga sallar juma'a suna kasa mata kuki kaki kaki na farko mace yadda take tsohuwa yadda ba ta da bukatar aure ba wanda zai ganta na wata awata to ita wannan ya halatta ta je sallar juma'a ba tare da karhanci ba akwai kuma yadda take budurwa wanda in an janta za a yi sha'awarta yi ita wannan makruhi ne a gare ta ta je sallar juma'a ta je sallar juma'a saboda fitarta zai janyo wato sha'awar mutane a gare ta zai janyo a rinka kallonta ko da ku ta sanya hijabi ko da ku ta sanya sutura wanda yake dama wajibi ne asali dama dole ku sanya sutura ku kura ta yi wannan wannan illar ya sanya waɗansu malamai suka ce makruhi ne a gare ta ta je sallar juma'a ta je sallar juma'a a musamman ganin kan abin yana maimaita duk mako sabanin sallar idi akwai wannan illar a cikin sallar idi amma sallar idi sau biyu ne kawai a shekara to saboda maslahar da ke cikin sallar idi na ta halarci taron musulmi ta yawaita taron musulmi ta halarci addu'a da rahama da ke saukowa a wajen a lokacin sai aka halarta mata ba tare da sarhanci ba amma shi ka sallar juma'a saboda yana maimaita kullum sai a kowane mako to da ta yawan fitar aka aka le aka duba janibin barnar fiye da janibin maslaha. to amma kuma saboda janibin barnar shi ma ba janibi ne wanda yake mutahaddiki ba tabbas ko yake tabbata za a samu wannan sai ba a ce haramun bane ba a ce masa haramun ba sai da aka ce crazy ne idan da barnar mutahaddika ne tabbatar ta ce ko yake tabbata za a samu wannan barnar da shari'a za ta haramta mata ne amma da shari'a ba ta haramta ba wato ita shari'a yawanci haka take idan idan barna tabbatar ta ce za ta tare fito ga sai a hara sai a hana da haramci a hukuncin haramci amma idan ya zama ke kan cewa barnar ba lallai ne tabbatacca ba tariyarta ba tabbas ne to gargadon ko sai karkace zuwa ga yawanci wato yiwuwar a abuwar barnar da yawa ya sai karkace zuwa ga wato haramci din sai sai kuma wato yiwuwar samuwar barnar ya karanta sai karkace zuwa ga halarci in ya zama ta dole dole kuma sai ya zama to karhan to malamai sun ce makruhi ne ga mace wadda take wadda take budurwa wadda take wato da sauran ana sha'awarta ya zama ta kanta ta fita saboda kanta ta fitini da mutane mutane su fitini da ita idan ba ta je juma'a idan ba idan ya zama ta juma'a ba wajibi ne akan ta ba ne wajibi akan ta wajibi akan ta shine asali na sallah azhar to tunda ta wajibi akan ta sallah azhar ne ya ji za ta sallah azhar ba sai an sauko saboda da ya fi azhar kawai gaba a kanta da zawali da zawali ba daga sauka daga masallaci ne a azhar kawai gaba a kanta ba masu izini su ne sallar juma'a sallar azhar take gaba a kansu da saukar da dawowar nuna kamar alal misali mara lafiya mara lafiya saboda ƙaunar izinin sa zai iya kaucewa kafin sallar juma'a ba zai a azhar a farkon lokaci ba sai ya jira don ta yi izinin ya kai to an Allah Allah ya ji ta musulunci a jito ta musulunta ya ka you speak hausa you speak you speak English you understand English okay you want to become a Muslim yake yi sai ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu the meaning of this is that I believe that there is no God except Allah Allah is the one who created us, who created the heavens and earth, and who sent all prophets. He sent prophets from Adam to uh, up to Muhammad. Even Jesus is one of his prophets. They believe that what he said is, I believe that there is no God except Allah, and that Muhammad is the message is the slave and, and messenger of Allah. So by this you are a Muslim. Allah has made it obligatory upon you now to worship Allah only. You should not worship you don't Muslims, you don't worship Muhammad, you don't worship Jesus, you don't worship Adam, you don't worship Tawhid, we don't worship Jibril, or, or any angel or, or, or, the devil or any other spirit. You only worship Allah the Creator. And uh, it is obligatory for you now to be praying with the Muslims, without daily prayer. Okay? do you want to change what is your former name? Joseph. Do you want to change your name? It's not obligatory to change your name. You can remain with your name Joseph, but it is always good to respect the names of Muslims. The names of Muslims, they are the names of prophets and the names that Allah loves, like Abdullah, Abdul Rahman, Muhammad, Ahmad, Isa, Ibrahim. Do you want to change your name? What name would you like? Muhammad? say want the name Muhammad, you know you are Muhammad, you are called Muhammad. Now you are, you are, you are our brother in faith. Uh, all the people that you see here are, are your brothers and sisters. Uh, so inshallah you will, uh, you will say you will find some books to give you. Uh, da Allah wanda yake da irin tafai na faɗakarwa akan na koyar da addini sai kawo maladan don a samu a bamu wannan ɗan uwa namu Allah ya ƙara mana Allah ya ƙara ma addinin musulunci mabiya. Assalamu alaikum. a da mara lafiya shi zai jinsu ta sallar juma'a sai an yi tela don yayi sallah a sai a kuma yayi sallar juma'a domin ta yi izinin sa ya kai idan izinin sa rashin lafiya ya kai me yake ya zama a kanka juma'a ko a zahar juma'a tunda yana cikin lokacin da zai iya yin sallar juma'a amma ita ta mace ita asalan ba a ce maka ta juma'a ba ba a juma'a ba wajibi ne a gare ta bambanci da ne izini kenan shi bai shafe ta ba abin da yake a kanta abin da aka umarce ta da shi sai ta sallah azhar ta sallah azhar ka daga zawala yayi yake ya gaba a kanta dan haka ta sallah azhar ɗinta daga daidai daga zarar da wallahi ba sai an yi sallar juma'a ba in ta jinta bayan an yi sallar juma'a babu komai saboda haka al'ada da za ga mutane suke mata suke a gida ai ba a sallar ba a sallah sai an sauko daga masallaci eh to wannan dai suna yi ne amma ba sharadi ne na addini ba addini abin da ya koyar miki ne kan cewa za ki sallar a azhar to daga zarar zawali yayi za in fito ki a farkon lokaci in fito ki a tsakiyar lokaci in fito ki a farkon lokaci inda ita sallar a azhar yana daga cikin abin da malamai ke kira alwajibul muwassa wajibi wanda aka yarwata lokacin yin sa na'am alaikum assalam na'am matafi matafi shi ma juma'a ba ta ba a kansa ba juma'a ba ta ba a kansa ba dan haka zai iya yin sallah azhar a farkon lokaci idan juma'ar idan lokacin juma'ar ya shige shi alhali yana cikin tafiya sabanin mazaunin gida wanda yake zaune a gida sai da zawali yayi sannan yake zai zamanto matafi to nan wajen bai halatta ba bai halatta ya kirkiri tafiya bayan zawal ba haramun ne Allahumma illa idan ya san cewa zai iya samun sallar juma'a a cikin halin tafiya kamar alal misali ana lokacin zawal yayi كانت يجينا ساعة اي آه، آه، طيب صورة فتا لو تتسلل اكاها لو تتسلل الدماء ياسدا رانا الدماء كي ساما آه، يسلل الموتى دي تفكر تفك دينا وعليك تلا إذا يا كنتي أيضا يسام من سلة الدماء حنا إما أثيرا وإما أثنا تنجرا وإما بيع ونجم من ذي يسام من سلة الدماء دون باب الوتي أما إيه سبب يسام من سلة الدماء بس حرام اللي من كتير كما على المثال جد يحيد الجسم bai tashi hawa jirgin sama ba bai tashi tafiya a filin jirgin sama ba sai bayan sai lokacin da sallar juma'a ta sai lokacin da sallar juma'a lokacin sallar juma'a ya shiga to a nan wajen kaga da zai samun sallar juma'a ba to nan haramun ne wannan tafiyar ya saba ma Allah dole ne ya istighfari ya tuba zuwa ga Allah akan wannan abin da الرابع شرط من هدي الإقامة زمن جدا زمن جدا الإقامة كين زما ذيك سوري والتفيا فلا تجب على مسافر sallar juma'a ba ta ba akan matafi illa an yanzu ya iqamata arba'ati ayyamin sai idan ya yi niyyar eh, zama na kwana hudu in yi niyyar zama a wajen da yayi na kwana hudu to nan juma'a za ta ba akan amma matafi sallah ba ta waje ba akan sa saboda haka idan mutum ya fita tafiya ranar juma'a bayan bayan sallar asuba ya zama to matafi to juma'a ba ta wajaba akan sa ba ba wajibi ne ya halarci sallar juma'a ba daga zarar lokacin sallar azhar yayi sai ya sallar azhar ya ma hada tare da la'asar ya jam'i sallar juma'a ba ta wajaba a kansa ba amma idan yayi juma'ar fa tayi na'am tayi ya samu ladan juma'a idan yayi juma'a tayi kamar mace ce juma'a ba ta wajaba a kanta ba amma in sai ta samu ladan juma'a mai dalilin cewa mata ta yi ba wajibi ne a kansa ya sallar juma'a ba na'am wannan dai hadisi aka tozace da bawa hadisin tsarin ibn shihab annabi cewa ya aljum'atu haqqun wajibun ala kulli muslim illa ala tabi wal mar'ati da yaro da bawa da mara lafiya ba a faɗi ba a faɗi matafiyi ba to ne hujjar mu na sanyar cewa matafiyi ba zai sanin zuwa ba ta gaba a kansa ba na'am na'am ban gida hajjin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta aiki ilimi ya na lahu ko kan ta annabi sallallahu alaihi wasallam bi sallar juma'a ba bi ne kan tabbata bi ne kan a hasan wannan gaskiya dalili ne fi'ili ne la umuma lahu amma kuma tunda abadin wajibi ne idan da sallar juma'a wajiba ce akan annabi akan mataki da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallar juma'a amma bai sallar juma'a ba a hajjin dan kwana kuma hajjin dan kwana da mittifaq ya taru ne a ranar juma'a ranar arfa ranar juma'a ce amma jabir da yayi riwayar hadisi sai yake bilal sai ya kiran sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya sallah a sannan ya yi iqama ya tashi ya sallar la'asar kaga sai ya sallah a a ranar nan annabi sallallahu alaihi wasallam ba sallar juma'a yayi ba inda dai bayyana karatu ba a asirce duk da yayi hudu ba amma hudu da ne sai yayi ta kafin sallah ko bayan sallah na'am na'am bayan sallah yayi hudubar yayi ya yayi bar arafa yayi bar arafa na'am bayan sallah yayi bayan sallah ya hutuba saboda haka wannan ya nuna cewar wannan hutubar wannan sallar ba sallar juma'a ba domin sallar juma'a ana yin hutuba kafin sallah ne kasar su ya eh, kasar ne ya kasar su ne ya jami'i sannan annabi sallallahu alaihi wa sallam tafiyar da yake daga makka zuwa madina kwana nawa ake yi daga makka zuwa madina kwana goma sha biyu sai na kaga tabbas juma'a ta shiga ciki tabbas juma'a ta shiga ciki in an yi sauri a yi cikin kwana tara juma'a ta ciki dole la mahala amma ba a taɓa ruwa cewa yayi sallar juma'a ba haka zalika ya tafi tabuka daga madina zuwa tabuk kwana kwana goma sha takwas da yi sallar juma'a ba da ya sallar juma'a a cikin wannan tafiya ba a rufe ya a cikin wata tafiya daga cikin tafiyoyin sa tafiyoyin annabi sallallahu alaihi wasallam tafiyoyin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi sallar juma'a ba to wannan wannan dalili ne mai karfi kan cewa matafiyi kan juma'a ba sai gaba a kan ba dan da ta gaba da yayi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai bar wajibi ba da haka sallar juma'a ba wajibi ba tunda ya bar ya yi kanta sallar juma'a ba wajibi ba ne akan matafiyi ba wajiba ba ce akan matafiyi to haka dalika shi kansa hadisin tariq ibn shihab ya dace sai ne ta alwafan almarid sai suka ce almusafir ne yayin mara lafiya sai suka ce matafiyi kuma mun sani kamar da muka ce hadisin tariq ibn shihab waɗansu malamai sun ce bai inganta ba amma hadisi ya inganta saboda shawahid akwai sauran hadisi da aka rawaito da suka karkata daga cikin akwai hadisin Jabir hadisin Jabir ibn Abdullah maza ya ce maza Allah sallallahu alaihi wa sallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyusalli al-jum'a illa al musafir wal illa al-musafir was-sabil wal ab al-mamluk wal-mar'a wal-marid ya faɗi guda biyar yace duk wanda yana da Allah da ran lahira ta yi sallar juma'a sai dai guda biyar sai dai mutum biyar ya sai da mara lafiya da mace da yaro da matafi da bawa kaga an bata matafi wannan hadisin bai inganta ba amma shahidi ne ga hadisin Tariq ibn Shahab yana daga cikin hadisan da malamai suka kan karubo suka kan kawo suka ce hadisin Tariq ibn Shahab ya inganta saboda yana da abubuwa da suka ce da gare shi daga cikin da suka inganta hadisin da wa'annan shawahid sun akwai Imam al-Baihaqi da kuma Sheikh Nasiruddin al-Albani a cikin al-Irwa saboda haka matafiyi sallar juma'a ba ta wajaba a kansa ba amma idan yayi fa ta inganta sai malamai sun yi saɓani mafi yawan malamai sun tafi akan cewa ta yi kuma ta wadatar da shi ga jima'a amma waɗansu suka ce a'a idan ya yayi ba sai ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad shi da yi jima'a ba kai dan me zaka je kai sallar jima'a da haka idan kai sallar jima'a ba ka da ba ka da ita idan kai sallar jima'a a halin tafiya ba ka da jima'a to ya mutum zai yi wanda daga cikin malaman mu Sheikh Muhammad bin Mukhtar al-Tanqiti hafizahullah Allah ya kara masa lafiya yana ta mutum ya fita daga cikin wannan khilafa idan ya zo sallar juma'a alhali na tafiyi ne shi kamar alal misali ya fito daga Abuja ya zo Zaria ya yi sai za a yi ya zo Dere za a yi sallar ya za a yi sallar juma'a a hanya to a nan wajen yaya zai amma idan aka gama hudu aka tashi za a yi niyyar a zahar kada ya niyyar in ya haka ya daga khilaf ko bai daga khilaf ba wanda yake matafiyi ne ba shi da juma'a ita ta yi dama a zahar yanzu wanda yake idan yayi idan halin tafiya yayi sallar a zahar yana da yayi sallar juma'a yana da sallah to dama ya zo ya samu hudu ba ya samu sallah ta juma'a a bayan limamin da yake juma'a duk da yake sallah a zahar ne to haka sai yayi sallah sura sura sallar juma'a amma haƙiƙa sallah a zahar kaga ta daga cikin sabani ne wannan ne ake cewa dabarun suka hawo eh alhila dabara ta dan kada dan ka fita daga cikin sabanin malamai dan kada don wato ka inganta ka kada aikin ka tsaki amma mafi yawan malamai wanda daga cikin su imam malik yayi nafi akan wannan da ibnu kuma wanda almajiran ma sun yi nafsi akan wannan su ibnu qasim akan cewa matafi idan yayi sallar juma'a matafi idan yayi sallar juma'a sallar juma'a ta kai ta wadatar masa فهي ذات المسا تتطلع ظهر بلا أتيه فهي تتطلع ظهر نعم تبدا اين كتبت ابدا كتبت دعاء ساعه ابدا كتبت وجبع سنتر كتب كتبت وجبع سنتر بدي منك انت ايديني لك انجلترا يا رو صلى بتوجبع سنتر اما اني ذا بس لا ذاتك كل عتبه ذا لا ذاتك a ba a sallama musu ba sai ka sallama musu da wannan kana abin amana laisa alaihi amru na dan mutum ya sallama juma'a laisa alaihi amru nabi sallallahu alaihi wasallam ai ba a sallama musu ba sai sun yi bid'a dan sun sallar juma'a kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba eh, wannan ya nuna kanta ba wajibi amma nuna kanta idan kai kuma sallar ta ba ala ayi yani saboda dalilai in sun yi tajabu mutum ya fita daga cikin salat kamar yadda malamin mu yake yayi ihtiyabi idan ya zai yi sallar a haiki na tafiye ne ya niyyar azhar a bayan liman saboda ya niyyar juma'a din saboda waɗanda suke cewa in kai juma'a a in kai sallar juma'a sallar ta kafa to amma akwai hali guda ɗaya matafiyi a ga kaddara da shi a hakan min da mutane sallah matafiyi ne ya sallar juma'a ta ta take ya kuma sallar juma'a wanda ke sallah a bayan sa na'am shi ba da waje ba a kansa ba yazo ya haukan min da yayin mutane sallah eh sallar juma'a ta kai malik imam malik ya ce sallar ta ba sai dai idan shi sarki ne idan shi ne sarkin musulmi in sarkin musulmi ne sai ina yaje shi zai iya mutane sallar juma'a saboda shugabanci amma in ba sarkin musulmi ba idan na tafi ne ba zai zo hau kan mimbar yau mutane sallar juma'a ba tunda shi ba ahalin wujudu bane ba ahalin juma'a bane kamar yaro ne a ce zai mutane sallah saboda ka'idar ibtida'ul mustarrid bil mutamassil shi na nafila yake yi yaro ba zai yi mulki da balagaggu ba saboda su farilla suke yi tunda shi ba min ahalin wujudu bane ta haka dalika wajen juma'a shi da ba ya ba daga cikin ma'abuta wajen juma'a ba ta wajaba akan su ba dan haka ba zai yi ma mutane limanci akan sallar juma'a أكون صلى الجمعة بعد يتنا عن المسألة في خلافة أقيتها الآن أكون ما لم يأتي نعم ها آه. هذا ما رأيت أجيبه ما رأيت أجيبه ما رأيت أجيبه هذا ما رأيت أجيبه <laughs> نعم كل ما رأيت أجيبه ما رأيت أجيبه هو رأيت باب باب التالي تعرفه حتى لو كنت مرة لا فيها مرة لا فيها سنة جمعة بس جمعة كم سبعة أما إذا يجي يجي يجي سنة جمعة سنة جمعة لا تسوى كل جرعة تسلى أذان ثم ليس عليه أمرنا يا يا أنت ليس عليه أمرنا هو مسي سنة جمعة بس جمعة كم سبعة أما إذا تسلى جمعة لا تسوى أنت كل جرعة تسلى أذان بس سنة جمعة واجبية كم سبعة إذا من أه إذا أبن ذاك ليس في الأجر بس سنة سلى أذان saboda ita sallar juma'a tana zaman cewa me ne ta sallah a zahar da wanda yake juma'ar ba ta zaman cewa jibi a kansa ba in yake ta wadatar masa da sallah a zahar kamar mace wannan kamar halin ijma'i ne ba wanda ya saba a wajen mace haka zalika a wajen mara lafiya haka zalika a wajen bawa bawa sallar juma'a ba ta wajaba a kansa ba amma idan yayi sallar juma'a sallar juma'a ta kai to dalalatul iqtiran nau'in dalili da malaman usul suke faɗa dalalatul iqtiran in aka an aka hada abubuwa tare aka ambace su wajen hukunci to hukuncin kowanne zai hawa hukuncin ɗaya inda duk an faɗe su da baki ɗaya ya juna ba wajibi ne ba wajibi wajiba bace a kanku amma muka samu kuma ba ta wajaba akan wasu ba amma kuma su kuma ta kuma iya ya nuna kanta ta inganta ta haka sauran ma wanda ba ijma'i akai ba sai ya zama ta kanta kuma za ta inganta kuma za ta zama ta inganta a gare an fahimta sai da jarabatul iqtirar na'am in ya bi sallar juma'a zai iya yin sallar la'asar ahsan wannan ya ɗaya da cikin matsaloli da malamai suke yin saɓani a kai suka ce idan matafiyi ya zo ya sallar juma'a a bayan liman da aka sallar juma'a aka sallama zai yi sallar la'asar bayan nan tunda jam'i sai aka ce jam'i tsakanin azhar da la'asar ba to jam'i tsakanin juma'a da la'asar ba ne hukuncin wannan jam'i na'am a'a da yi azhar da yayin juma'a idan yayi niyyar azhar mun ji sai jami'i ko ba haka ba to amma yayi niyyar juma'a shi ya zo akan cewa maka shine ya ga ana sallar juma'a kai kuma zai je sallar juma'a to da yayi sallar juma'a zai iya iya sallar azhar na'am <laughs> to wadansu malamai sun ce zai iya yi tun da sun ce juma'ar nan a maimakon azhar take ko juma'ar take a maimakon azhar take juma'a badal ce ta azhar wadansu kuma wanda ya ce wannan shi ya kawo shekul usaimin Allah ya ji kansa shekul usaimin yake ba zai ba saboda jami'i ana yi ne tsakanin azhar da al'asar ba tsakanin juma'a da al'asar ba to da ka dai sallar juma'a ba zai jami'i da azhar ba zai jami'i da al'asar ba dalilin ta shine kanta wannan sallar ba azhar ba ce juma'a ce wa tahid zai zai jami'i sawa'un yayin yar azhar ko yayin yar juma'a in yayin yar azhar kaga babu iskali ana yi sallama sai ta ce sallar al'asar idan ko yayin yar juma'a ne to juma'a ne wakan azhar ce

Ka tafi tafiya ya yi sa'ayi ya tafi ya zai zauna ya ji hudura da sauransu wanda ya saba halin rufta sama tafi to amma yanda yanayi yanzu tafiya ta zama to kana cikin tafiya sai ka sai baki a baki titi ga kuma an yanzu yanzu a ita biyu kada aka tafi abin nan ka tsaya ka kallar juma'a ɗin ka kare kallar jama'a ka kare kallar juma'a rubuta haka a cikin rubuta kana ka ɗauka kamar wannan to jama'a ba ta hana ta wannan ba na kun haƙi akwai maslaha a cikin wannan ko babu takura tunda ba a nufin ta maka kana da ɗancin abin nan kada ka ka yi ce wannan inda ake yin da eh, ka rike wannan masallacin ka jefa eh, ka je wani kai da ba a sallar juma'a ka tsaya ka sallar azhar da al'asar ka kana da haƙƙin kai wannan to amma idan kake kana kanka samu wannan falala ka samu wannan maslaha a ka samu wannan falala maslaha ta yadda ta ta yadda da ita sai ne a wato alkhairi ne da za ka samu ma kanka saboda ka ce da ka iya yi to yake illa an yana yin iqamata arba'ata ayyam sai da idan ya yi yayin zaman na kwana hudu wato ma'ana idan mutum ya balance zai zauna a waje kwana hudu in da ɗauki hukuncin wanda zai cika sallah kenan to a nan wajen jima'a za ta yarda da akan na wajen jima'a za ta yarda da akan wannan matsalar zamu dawo zuwa gare ta yanke ne na tafiyi yake yarda da akan ta cika sallah mafi yawan malamai sun kasa mutane don gane da tafiya take akwai al wato wanda yake mazauni nazari akwai al-musafir a akan halin doron tafiya akwai al wanda yana tafiya amma ya zauna a wajen da bai kwana sama da kwana hudu ya yanke wannan an yanke masa halin tafiya ba musafir bane amma wanda ya wanda yake cikin tafiya sai ya zauna a wajen da bai kwana ɗaya ko zai kwana biyu ko zai kwana uku har yanzu musafir ba mutum bane al mutum shi ne wanda ya zai kwana hudu ko sama da haka waɗansu malamai kuma suka ce a'a ai a shari'a da kuma a cikin yadda a cikin al'ada babu illa al-mustaqim wal musafir mazalin gari ta kuma matafiya da mutum zai zo zauna a waje ba garin sa bane ya zai zauna yana matsayin bako komai ko kwana na wajen mata in da ba mazauna wajen bane zai zai yana tsara su tafi zai karar zan da mazauna suke ba zai sai gida ba da zai zai aure adam ba in sai aure adam sai an gani ya kamata mazauna wajen eh da zai samu a'a <laughs> eh da ake shi ne zaman gida din sai dai kana a sai dai kana a kundin ba sai dai kana a hotel ايه to wannan dai yana sai aka da mu ji wannan mas'ala yanzu ba za mu ba za mu tafi a babin da zai zo nan da kuma babin salatu ne ta za mu zama tattauna wannan abu ne wanda yake ta ba da rigingimin na yake ta to amma dai anan a shahi shi ne matafiyi idan ya zauna a waje sama da kwana hudu to ya jira kana waje ba a kan jira kana waje ba a kan sa a bisa masaba ne ka tsauri da kwana hudu بغير يجوز كتاب السردس لكن ما اعتقد تعبير كتبه هو جابتي في في النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم التنسة يتبلغ تتوقع أكد أن صلوا أن صلوا البرج كما أن صلوا البرج فتاه على حجة الوباء يا أبو مكر أنا في جوتها أنا في جوتها ما بلا حجة يقول لك يصلى يصلى السباع مكة فأنا في جوتها كواس فأنا أقدر أنا في جوتها أنا صلوا لي بيركو رانا بير يا فانا كان ليلي بير رانا سيدي يا فانا كان ليلي بير رانا بطو يا فانا كان ليلي بير كفو صلى عشرين رانا رتطة يا يصلى عشباء مكة يا فتنين طيب عشر يا يصلى عشر يا تنزل يصلى عشرين بقى كفية حسنة جمسة كفية طيب عشر كفية إذا مسي لذي يجي جيت أنا هو دي جيت عم تصلى عشرين تكفف جيت عم تصلى عشرين تكفف بفاتك صلى بنعمة الله عليه وسلم بعد يطلع يصلى أتريد تكفل جمع تفرد بعد إذن في الجنة بحثة تكفل تكفل ولا كل هذا الجمهور المعنى مالكية بشافئية بحنابلة بكتب ساعة انت إذا نفذ إن شاء الله هيئة تكفي أوجه زي تكالات في تكفي لا تتكلى هذا الجمعة ما ساعة تكفي تكفي تكفي بدأت في جماعة معناه تكفي المسافر لا تكفي بجري ثم قرأت مساعد كيف جرت بعد ثم كافر بني ما لا كافر بني أجاز من تجيك تكفي نجمعه وجبت انت لقد دفعت هذا مزل الخامس شرط من الدر الاستيطان وفي جمع بينهم بموضع الاستيطان الحزب على بين wanda yake ake mayar da shi a watan ake mayar da gari wato garin su mutane ba barare ba amma idan ba kamar a cikin zaman zai zana a waje ko da wata ɗaya yana zaune ne yana da wata bukata daga zai kamar yadda yi kamar yadda yi idan shi zai zauna a lokacin sanyi a waje lokacin da yake shi zai idan kamar a wata arzikin sanyi shi a lokacin rani shi kudu inda yake a na madanya da kuma dabbobin bana a nan kudu yi da wata ne ko kwana da kwanaki idan aka san da wani ne sai aka samu kuma har ya aka samu riwaya ta kai ta aiki misalin amfani aka ga samun ta ki saka bar nan wajen kuma ta ta ke wato ana mazauna bane wanda ta ce kun zauna nan ita ce al'ayyar anan suke halaka a kafa musu kafa makaranta su kafa su kafa gari su kafa kafa su kafa masallatai da gidaje da sauran ba haka wannan ke rasa da barare ne to wannan ba za ta ta aiki sai ba ka ta aiki jama'a ya zama sai kana da na a guri wanda ya ta aiki

وباع باع ترى مثل على كذا كذا كذا باع أو كان مسكين كان قال صلى الله عليه وسلم باع أو كان مسكين هذا كان الجماعة فإن أتى أو كان بس أنا من بدي جيت هذا كان جيت أنا باع أو كان مسكين كان جيت هذا كان الجماعة الجماعة لا تترك صلى الجمعة دون في أثري برميل أثري في القرية وين جيت مثلا في زينة أو جنب زمان جنب أنت أنت أنت ده هكذا يا فتبع الرحل بألبدي wato ɗan barare waɗanda suke kuma da kuma wanda suke ba ta zama a waje suke tafiye tafi kuma wannan kamar a zamanin nan irin mutane waɗanda yake za su je su kamfa ɗin hanya mutane su je suna gina hanya a dami sun yi kamp kaga a wannan kamp ɗin har abin nan an yi motoci sun zama gida an ja mota irin motar karaban ɗin ta zama gida ga ofisoshi da har kantuna ma za ka ga ayi da masu zuwa sai da abinci da masu zuwa su buɗe kantin ta yadda sabulu da da makilin da sauran amma idan aka zauna aka yi aikin aikin ya ja gaba sai a gaba sai a ɗauke sai a ɗauke kan fitin a nan da shi wani wajen kuma aikace waɗansu kilomita masu yawa to irin nan wajen ba za a ce gari ba ne da aka ba za a ce sallar juna ta waje ba a kai ba wajibi ne sai da juna inda suke ba ko ba wajibi ne su nemi gari da yake kusa da su su rinka tafiya su su sallar juma'a ba da ba su da istiqani ba su zama ko mazauna ɗan gari ba an fahimta wannan ka duk saboda sunan annabi sallallahu alaihi wasallam tare da waɗanda suke a cikin irin wannan halin a zamanin sa shine ar-ruhal da al-badu na'am eh dalibi makaranta wanda yake kana uku dalibi na'am wanda zai shekara uku a waje yanzu kamar kamar kamar ɗalibai da suke karatu a jami'a rufan ne ba mazauna ba ne eh mazauna ne ko rufan ne na'am a ita jami'ar ta zama ko matsar ne gari ne gari ne ba za a ce ta yanzu shi kenan yawan nan sun riga an yaye su saboda ka mu tashi mu koma abin da mu koma kada ɗan jera a tashi ba yaro daga nan wajen su kuma sanar dan gero da baki ɗayan ta ba da haka bane amma akwai da cikin malamai da suke da wannan ra'ayi da cikin malaman zamanin nan da suke ta masu tafiya karatu kasashen waje sun suka je ba mazauna wajen bane don haka duk zaman su kasar za su rinka yi duk ya shekarun da za su kasar za su rinka akwai da cikin malamai na wannan zamanin da suke da wannan ra'ayi wanda da cikin manyan malamai ne kafin isaimin ra'ayin su kenan السادس سند من كده القرب كتنشي بحيث لا يكون منها في وقتها على أكثر من ثلاثة أموال ينبغي زمن في تكانيك بإساء إذا ليس في جمعة من تكانيك بإذا أكي صلى الجمعة بزي كتن في أسمد وفي من إسبة معنى وفي دين من زمن في ستة إذا أكي الجمعة إذا إن بيكي ya zama ko tsakaninsa da garin da ake tsakaninsa da masallaci garin da ake yin sallar juma'ar ya ce min uku ya fi min uku to juma'a da ta jama'a kan sa me zai sai kaddara da min uku kaddara wanda suke da min uku suka ce wa huwa al-qadar alladhi yablughu sawt ar-rafiq الصوت الرفيع إذا كانت الرياح ساكنة شنو وتزرجدا صوتي ولا أتأوفك في جئير السكة إذا يزمن إفتا أم قفتي إفتا باتا بداوة والأصوات هادئة كما صوتي يزمن باب هانية فليس تريد باب هانية وتتمنى تسلى أسباب وليس تسلى الإنشاء والمؤذن سيفا كما ميكرا كرة سلر وتنزاء لصوتي ما عندي كما تبقى في المريا كرة إفتا يزمن باب إفتا kuma babu wato ba lokacin ba lokacin hayaniya ba ko mai kiran sallar ya zama mai cikakken sauti ne mai karfin sauti ne shi ne idan ya idan ya kiran sallah to wanda yake abin uku zai iya bi wannan hukunci na al'ada ba kira ku sanya hukuncin min din ba al'ada min ne iya san zai iya kowa shari'a ta sanya shine cewa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi al-jum'atu ala man sami'a al juma'a wajibi tana wajaba akan wanda ya kiran sallah to sai ka ce waye wanda zai iya kiran sallah wani ne ta tsakanin sa da mun isi tsakanin sa da kiran sallah sai da a hakikatan bai ba ma'ana yi abin da ya hana shi ji da rana saboda hayaniya yi abin da ya hana shi ji saboda iska yi abin da ya hana shi bi labarin ba mai karfin murya bane amma da za a da za a kawar da wannan nan a wahayi ko na auren da suka hana da ya kamata in yana min uku zai iya bi amma in ya wuce min uku to gita al'ada ba zai iya bi ba wannan ga waɗanda suke a wajen gari kenan amma idan a cikin gari ne to ko da garin girman ya kai mil arba'in duk wanda ke cikin wannan garin ko da tsakaninsa da masallaci ya fita mil shida ya waje da wajen sallar juma'a ana magana a wanda suke wajen gari wanda suke a gefen gari injiyanni da suke can kuryar gari ba su da masallaci wanda za su yi a tsakanin su da masallaci da yake cikin gari idan ya zama ce cewa ya fi bin ita ke da wajibi ne cikin gari su yi sallar juma'a idan ya zama ce inda su ba su yi sallar juma'a din ba wannan saboda da yawa malamai su ta akan cewa ba a sallar juna a masallaci a cikin gari ko a masallaci guda ɗaya idan aka samu masallatai guda biyu يعني طيب، في وقت صلى الجمعة يلا في ساعة ايه هو يكون في كده صلى يلا في ساعة سابا ما في صلى طب العسل يأذن أنا صلى الله عليه وسلم ما صلت في ايه أتي صلى الجمعة أتي ما صلى في الإبا أما الإبا لا ما ما كل مدينة في قوات صلى الجمعة بس صلى الجمعة ما صلى في الإبا بني سلمة بفكة بني سبعة دا ما صلى في الإبا ابن سلمة ما صلى في الإبا ما صلى في الإبا ما صلى في الإبا ما صلى في الإبا saboda da aka ce ba a sallar juma'a sai a masallaci guda daya haka yake a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma fa'ir rasuli to amma kusan ijma'i ne na malamai musamman a wannan zamanin sai a saboda yadda garuruwa suka girma da zai yi ba a ce an yi masallaci guda daya a cikin gari da zai yi ba idan a ce yanzu a ce a garin nan da baki da masallaci juma'a ne cikin gari za a rinka zuwa a can za a yi sallar juma'a ai ba zai yi da ai sallar juma'a ko ya mutane ba su sallar juma'a ba zai yi ba sai ka yana ɗaya daga cikin abinda almasalihu wato maslaha ta tabbatar da kuma da rabab nafsi da yake dole a masallaci ɗaya za a a'a amma an ga ya kuɗe yadda al'umma a sallallahu alaihi wasallam ta kasance ne to ya kuɗanta ya kasance haka saboda yadda garuruwa suka a wancan zamanin amma yadda da garuruwa suka canza da zai yi ba a ce shari'a ta hukunta ta a mutane sai ta ce a waje ɗaya za a yi sallar juma'a a cikin mazhabobi da suka fi tsanantawa mazhaban malikiya ne za a garin nan kusa haka ake yi sai a ce tsakanin masallaci da masallaci dole a yi uku dole a yi uku domin an ce shine abin da yake iyakar wanda sautin za a iya jin kiran sallar wannan masallacin sai da aka sai a kaddara sai sai da aka je wajen sarki ana neman izini sai a gina masallaci sai a kaddara ake to a je a gani tsakaninsa da masallacin da yake kusa da shi ya ce min uku idan aka ce ya fi min uku aka ce za a iya yin sallah to amma yanzu ko a nan ko tare da wannan din yanzu duk an daina wannan ta a wajen mai martaba sarki saboda ne saboda bukata ko ka ga masallaci din tsakaninsa da wani masallacin da ke min uku ba amma ki kowar ta ta yadda yake ba zai yi ba a ce sai an furta yake da uku za a iya yin wani masallaci saboda saboda yawan al'umma da dudu dudu ga mutane a gari da su fi da su fi abin nan a mutum ɗari mutum ɗari da wasu lantar wannan ba shi ta ma kaga a wajen adadi nawa ne za su aure sanar jina adadi duk yawan abin da aka ce shi ne arba'in in mutane sun kai arba'in sai yanzu ana magana tana maganar dubulle ɗaruruwan dubun wato ɗaruruwan dubulle da a kuma salatin za ka samu wanda ke zuwa sallah kun fi dubu ɗin sallar juma'a ne ke zuwa sallar juma'a فلو ده هنا مجال القرية ده مثل مثل مثل في ستين وجل أبونا مليون مثلا فإذا كفاء ذاك في مثلا في إيه يا في مثلا الجمعة في كل دولة مثلا في غير مثلا كان في يوم الأحد كما صارنا إيه فلو ده كذي كو كو أنجلينا كذا في دبانا كو إيه في مدينة دبانا مثلا يوم الأحد كذا بيجوا مثلا في الجمعة duk an zuwa a kai masallacin juma'a domin ne domin bukata ce ta sanya ta al'umma to ala ayi hal wanda yake to a cikin gari dole ne ya sallar juma'a amma wanda yake a wajen gari inda babu masallaci to ana tsayyadewa da cewa wanda zai iya jin sallah sallah ne wanda juma'a take wajaba a kansa amma wanda yake ba zai iya jin sallah ba juma'a ba ta wajaba a kansa juma'a ba za ta wajaba a kansa ba ومبدأ الأميال الثلاثة من المنار da ita da ina ake kirga min min ita din suka ce daga hakimaya domin daga nan ake kiran sallah wa qila min taraf al balad aka ce kuma a'a daga gefen gari wanda ke wannan shine aqwa wannan shine aqwa shine mafi girma daga gefen gari da ana magana akan mutanen da ba sa wajen da suke wajen gari ne amma wanda suke cikin gari ai ko suna inda ba za su ji kiran sallah bane ko sun fi min ita daga manara inda suna cikin gari ko sun je sallar juma'a ko sun je sallar juma'a أما يوم بسكي وجنجا يصير إذا في أكي ترجع فيه من أكي تنوى في بغجي فنجن بغبان بابلا جن إذن بابلا تغنون تيسنا سنة جريسي سنة باء مجنب بابلا يقول على المسكور يلمون على المسكور كما سيأتي ألفاظ رائد يا أكي تن المون من سنة من إنجلة تسمى مين المون يتأبت مسكور مجنة ألفاظ رائد جرائي جرائي جرائي jira'i ne wato daga daga ɗan yatsu zuwa gwiwar hannu na mutum wanda yake jini ba daidai ba sosai ba kuma gajere ba wanda yake tsakatsakin mutane a ba na kowa ne ba na kowa ne jira'i na tsakatsakin mutane eh, in na kowa ne ai kaga bai da farka da yanzu yanzu abin nan yanzu ta kaga da za ka haɗa namun jira'in da nawa da naka da kuma wanda yake a cikin girma ba ko wanda yake kasa da ne zaman to tsakatsaki waɗansu suka ce jira'i dubu da ɗari biyar shi ne mai ɗaya waɗansu kuma suka ce dubu uku waɗansu suka ce dubu biyu da ɗari biyar alal maskuni ma ya tafi akan jira'i dubu biyu ibn abdulbar shi ya rinjayar yadda jira'i dubu ɗaya akan haka ma'am ai da bature daban ne ya ɗauki a gaskiya na ga shekul isaini yana rija yadda cewa min ɗin da ake da shi na turawa ɗin kusan shi ne min ɗin shi ne min ɗin jira'in da ake kaddarawa shi ne min ɗin jira'in ɗin da ake kaddarawa min ɗin na turawa da ake faɗa domin suna cewa ina cewa ana yin kasar tsakanin jidda da maka tsakanin usman da maka jidda da kuma kilomita wajen saba'in da a kilomita wajen saba'in da shida ne da takas idan sai yi shi idan sai lissafinsa da mil shi ne a mil arba'in da takwas idan ka mai da shi kilomita zai zama ta kilomita tamanin mil arba'in da takwas eh eh wajen kusan kilomita ah, tamanin yake kasancewa wanda ke kai masafar kasa ya arba'in da takwas yasa suka canza mil arba'in da takwas shine masafar ƙasar to masafar ƙasar ta ya dace da kamar jidda zuwa makka kenan wanda ke ta zama ne kan mil ɗin nasu da ke faɗa shine dai mil din na hakika wanda ake gadawa da shi a yanzu wannan zamani tun da tsakanin jidda da maka kusan mil mil 48 ne kilomita 70 da da ɗan kai والتحديد بالمسافة المذكورة إنما هو في حق الخارج عن بلد الجمعة. يا كي شيء هذا أكو ده ولا الميتا ده أتأمبتا ولا أكو إنما هو في حق الخارج عن بلد الجمعة. أكو أكم مجانا لي أكو wanda yake waje daga garin da ake juma'a din wa amma man huwa fiha amma wanda yake cikin gari ta tajibu alai juma'a wajiba ce a gare shi walau kana min al-masjid ala sittati amyali ko da tsakanin da masallaci mun shi da ne kuwa shi da abin da muka ambata ko da jami'ul arba'in kilomita 40 ne fadinsa kuma tsakaninsa da masallaci ya kai kilomita 20 juma'a ta wajaba kan inda a cikin gari yake saboda ka iya kwanciya da mai shida da mai da mai uku nan da ake magana ana da ake faɗa ana magana akan wanda yake da gangan السابع شرط من كده الصحة لا فيها فلا تجد على مريض yace sallar juma'a ba ta wajaba akan mara lafiya wannan kowa da ke saboda mara lafiya ba shi akwai mashakka a kansa kuma shari'a ta zo da saukewar mashakka kuma hadisi na ma hadisi yana da cikin wanda aka ambata a cikin hadisin Tariq ibn Shihab mara lafiya ka'ida shari'a ne Allah bai sanya mana tsinki a cikin addini ba in aka ce ya fita waje sallar juma'a an ta ma an takura masa to yi tafiyar ba zai tafiya shi kadai ba sai an rike shi to yi ma kuma idan ya je dai in ma an rike shi dai idan ya a a a to yi sai zai tafiya shi kadai ba tare da an rike shi ba in yi tafiyar da ya ya zazzabi zai rike shi kaga an kara masa rashin lafiya a kan rashin lafiyarsa إذا هتا جنا باتا وجب أكمل اللاتية وإن صح قبل أن تقام فنجمته إذا أنت يسام اللاتية كافر هذا الإقامة كافر هذا صلى جنا في نجمته ثاني الجيش ثاني الجيش بس بلاتية في الزكية رفيسي من جنان في الله يقول في مصر في اللاتية يفتك مرغار والأمورة بجبتين بجبتين رواء فعليك كلهم في الولاية في الجيش صلى الجمعة بمواجهة الجيش هذا أحسن to wannan su ne sharuɗan ta to sai kuma sharuɗan ta wanda za mu zo insha Allah a darasi mai zuwa a shuruɗin ada'i a wato sharuɗan yin ita juma'a din wanda ba za ta inganta ba sai da su hmm. ba a yin juma'a dole sai da waɗannan sharuɗai su kuma guda hudu ne za mu zo su a cikin darasin lafiya mai zuwa insha Allah za mu tsaya a nan kenan to kun gani sun yi kuskure dole su yi arba'in da takwas ne ba na arba'in da tara ɗin ba na ce arba'in da takwas aka ce ne arba'in da tara arba'in da takwas ne sawa za ku fara سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه wannan dan uwa yake da Allah yana son a yi maka bayanin yadda za a fitar da zakar shiya idan mutum yana da ita a kamfani sun yancan makon a dama an yi wannan tambayar a takaice idan mutum yana da shaya a cikin kamfani wajibi ne a kan kamfani ya fitar da zarta ta ayyukan da yake ya fitar da zarta idan kamfanin na musulmi ne idan suka fitar da zarta a maimakon idan suka fitar da zarta kamfanin to shi kenan duk mai shaya a cikin kamfanin an an ɗauke masa wannan nauyi an fitar masa da zakkarsa shi ne su kan za su fitar da zakkar su zakkar tijara tunda sai abin nan kasuwanci suke yi abubuwa da yake na ginin nuka na gini gimar gini da kayan mashina da suke da su ala da suke sarrafa abubuwa da suke nan ba da abubuwan mutum zanta ba amma abubuwan da suke fitarwa da suke yi da kuɗin da suke da shi da suke mallaka da gwamnan za su fitar da zakar idan sun yi to duk wanda yake da shi a cikin wannan kamfanin an ɗauke masa wannan nauyi amma idan ba su ga to sai mutum ya duba ya gani idan zai iya ganowa zai iya yin lissafi ta hanyar akawuntan ta gaya mata ga abin da ya kamata a ce shi ne za a iya inda wannan kamfanin ya fitar da gatta ga abin da ya kamata a ce ya biya na gatta da shi kuma ya ga shayar da yake da ita dawa eh, ne musbatta a cikin abin da mai kamfanin ya mallaka sai ya fitar da abin da yake musibin na gatta ya fitar ya fita ta wajen Allah idan kuma ba zai iya yin haka ba to dauki abin da abin da majma'al fiqh islami ta wanda yake wannan shine mafi sauki duk sauran abubuwan da ya faɗa kuma ta da su duk rika wannan idan zai yi da din idan mutane da suke yi sha mutane ina ibi ne akwai wanda yake sayin sha ya zamanto kamar jari ne ya ajiye kamar ya fi gida ne ya ajiye gidan ana biyan kuɗin ana biyan yana samun kuɗin haya ne ya kai ya kashe kuɗin yana samun kuɗin haya daga wannan to idan irin wannan ne wanda ya je ya fi sha yana fata karshen duk karshen shekara akwai kuma da ake rabawa riba da ake rabawa ko dividend ya saya domin wannan dividend din ne to sai idan aka ba shi wannan dividend din na shekara to sai fitar masa da in aka ba shi wannan dividend din in yana da sai ya hada shi tare da sauran kuɗin da suke wajen idan sun kai misali kuma yi shekara sai fitar masa da zakka idan sai da kai misali da sai da kai shekara da sai ya jira sai wannan kuɗin sun kai shekara sannan sai fitar musu da zakka idan ko ya idan ko yana kasuwanci ne a cikin shaya ya sai shaya idan ta idan kimata ta yi kasa idan kimata ta ta yi sama ya sayar da ita ya sake sayar wata shaya ya dan in ma ya dan da wani abu na kudi a cikin ya sake sayar wata shaya wato yana kasuwanci ne a cikin shaya din ya sai mata daftar ido da sigara da ta kayan kasuwa shi ne sanya rana a cikin shekara kuma cikin azumi a ranar farko a cikin ramadan ranar a tsakiya a cikin watan ramadan ko ranar ƙarshe ko ranar ashirin da bakwai na cikin ramadan ce a ran zai rinka fitar da zartarsa sai ya gada da kuɗin da suke wajensa da shaya ɗin ya bi ƙimar shayar a kasuwa a ranar ba ƙimar da ya sai shayar ba an fahimta ba ƙimar da ya sai shayar ba ƙimar ta a kasuwa a lokacin inda kullum ana faɗin ƙimar shayar sai ya ga ƙimar ta a kasuwa ya haɗa da kuɗin da suke wajensa sai san musu da zartarsa wannan da wanda ke kasuwanci a cikin shirar ke wannan shi ne aslan an fahimta saboda haka idan ya zama ta ya saya ne domin istismari domin wato ya yi ajiyar kuɗinsa ya ajiye kuɗinsa kada su wanda kuma ya zama ta kuɗinsa sun hayayyafa to sai ya ɗauke su tamkar da kar wato gidaje ne gidajen haya gidajen haya ba za ka fitar musu da a kan ainihin gidan ka ce zai imar wannan gidan nawa ne a'a kuɗin haya za ka fitar da ta. kudin da aka baka na hayar shi ne zaka za ka ɗin kai kai misali hijira kuma su ta hayo su ta shekara ko ta bada zakka saboda haka wanda yake da shiya ko irin wannan haka zai fitar da zakka wanda ko yake ki yi shiya ko musu da fara irin da tijara Allah ta'ala ala alaikum salam eh eh idan a cikin riba dividend din da ake ba su sai su biya musu kuɗin makaranta in sun biya musu kuɗin makaranta abin da ya saura abin da ya saura sai su a sai a haɗa su tare da sauran kuɗin yaran sai a fitar musu da dantarsa idan sai bai kai nisabi ba a sai a jira musu bai kai nisabi kuma yake kuke fara sai a yi tsayar da fitar musu da dantarsa abin da aka cire daga ciki na buƙatar yau da kullum tawayin kuɗin makaranta ne ko asibiti ko makamancin wannan wannan da ta ba ta haukansa ba don zakka kan abin da yake yi rara ne na dukiyar mutum daga bukatun sa ne da kullum alaikum salam da kuɗin da zai ba idan gure wannan ya faru tunda dai ya zama to kan wato da zai da kan ba ta zaba a kanta ba sai kudin su shige hannunsa in kika shige hannunsa sai su da lissafin shekara ɗaya da shi to amma idan ya zama to zai rinka bin kowane kudi ya shige hannunsa ya zo yanzu zai cika shekara ɗaya ta mai da kasa zai zama to da wahala yawanci abin da aka yi mutum sai ya sanya rana a cikin shekara kuma an fito ya zama to kamar cikin azumi na watan ramadan ka sanya rana a cikin shekara sai ya duba ya ga kuɗaɗen da suke wajensa kuɗaɗen da suke wajensa da suke hannunsa ko da akwai kuɗi da ko da akwai kuɗi da yake tsammanin za su ba ya tsani su da su cikin hannunsa ba zai musu sabon tafi ne wanda suke hannunsa ɗin idan sun kai misali sai su san musu da gaskiya idan ya ta cewar wanda za su je hannunsa ya ci a ce sun shiga musu da shigo hannunsa ba sai jira ta wata shekara wani fili ne da sun shigo hannunsa kaga sai shiga cikin littafin ki akan da yake da shi daga dukkan daga dukkan fuskoki sawa'un albashi a a wato riba shiya ce ko kudin hawa ne da za a kawo masa ko ma hadiya ce da aka zo aka kawo masa ko kudin gado ne da yake da a lokacin nan in tara kudin sai ya fitar musu da zakka a wannan wata ɗin. Sai kun kira. Na'am. Na'am. Eh. Eh, jikin da rauni eh. a ba ta ayi a wawan rauni rashin lafiya ne shi ma ai shi ma rashin lafiya ne eh sai kuma ya zama ya zama lafiyayye ya dawo da lafiyarsa yadda zai zama to kan cewar eh kuzari ya dawo da zai sha wahala fiye da wahalar da mai lafiya zai iya samu ba in zai sha wahala fiye da da mai lafiya yake samu kamar alal misali zai tafi aiki zai zai ba shi da amai da gidawa amma cikin sa yayi rauni wanda idan ya tafi zai ta yin haski sai yayi ta hutawa kaga nan ba shi da lafiya wani da kai gida akan sa wannan yake ne yaya za a hada tsakanin waɗannan hadisai an aisha radiyallahu anha qalat inna salata awwala ma furidat rak'atayn rak'atayn fa qurra salatu safar wa salatu يعني كل في القبر عن ابن عباس رضي الله عنه فرض الله الصلاة على رسول نبيه صلى الله عليه وسلم في القبر أربعة والسفر ركعتين آه، وفي الخوف ركعة حديث آه، طلق ابن علي وسمرة رضي الله عنه ومن ومن ذهب يسوي رجل كأنك أنا عائشة بن عبد الله بن عباس إن شاء الله بدرت في البيض وبدرت في السماء دائما جنى أخوك إن من ذهب ثلاثة مكاتب سنة متجنى عبد الله sannan kuma hadisin kan ibn ali da sannan da hadisin ah, bisra ba hadisin samra ba hadisin bisra na alwala na sari alwala mun riga mun jami tsakanin su a ah, sai da irin kulmi wato hadisin kan ibn ali ya ce in ka taba in ka taba zakar ta alwala ka ba ka sarewa domin tsokan nama ce a jikin hadisin bisra ta bin safwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake in biya taba al'aurata ya fasa alwala to kamar ya fi saba madina kenan to mun yi zanni tsakanin waɗannan hadisan aka ce ma'anar waɗannan ma'anar wannan shine wanda ya taɓa azzakarinsa da sha'awa amma wanda yake ba tare da bisani da ma kawai yana cikin sa kaya hannunsa ya taɓa ya taɓa al'aurarsa wannan hadisi hadisin talq ibn ali da ne sace alwala ba wannan shine jam'in da muke waɗansu kuma sun tarjihi ne sun yi gayar da hadisin bisra akan hadisin talq ibn ali domin hadisin bisra ya fi inganci bisa hadisin talq ibn ali wallahu ta'ala a'lam wannan tambayar ta ce ni ce wani ya zo na yana so na amma gaskiya doka ne sai ce ba na son sa shi ne ya ji haushi ya ce min na je na gani to tun daga wannan lokacin duk wanda ya zo gani na kuma ya ji ina son shi ba zai ƙara dawowa ba amma idan wanda ba na so ne sai ya dawo wata irin shawara za a bani Allah ya saka da alkhairi. Sai eh, wato shi a doka ba shi da ikon ya hana abin da Allah ya zama ya bayar ba shi da ikon kuma ya bayar da abin da Allah ya hana sai da haka cewar za ki gani cikin alheri za ki gani eh, da shi da ire-irensa da shi da aljanin nasa ta fi kuma za su ga shari sai da kada ki dogara da Allah ki rike da Allah ba shi da ikon ya hana shi abin da Allah ke ba kasancewar wanda hankalin ke kanta da shi bai dawo ba amma wanda hankalin ke kanta da shi da shi ke dawowa a kurinka istihara don da yana neman ki ki istihara idan kika yi istihara a kanka sawa'un hankali ki ya kwanta da ki ko hankali ki bai kwanta da ki ba abinda Allah ya tabbatar ki tabbatar da kanta wannan shine alkhairi idan Allah ya kawar da ki ki dauka cewa wannan dama shine fa alkhairi Allah zai kawo wanda yake shine alkhairi idan kuma kika ji ba ta kansa amma kuma Allah ya tabbatar da shi a haka ɗin bayan sai kina ganin kamar hankalin ki bai kwanta da shi ba amma kike yin abubuwa sai ka tafi sai tafiya yake a to ni wannan ta bance masa ba amma kuma sai tafiya kai to Allah ya tabbatar da da ma zaɓin Allah zaɓin Allah sai Allah ya alheri a kai sai na tafi da a gaba da addu'a da kuma tsari daga sharrin masarrata hakika ba wai cewa wai shi a doka da ire-irensa ba sa sharri ba a suna sharri amma sharrin su ba zai a sharrin ba zai je ko ina ba sai da izinin Allah ده هسكن لقري جوجري وما أراهم ببابي وبين أحد إلا wannan kuma tambaya ta ita ce in za a yi hudu ba ba a ba a yin hudu ba a kan maza masu masu zama a masallatar masu zalunci a masallatar aha in za a yi hudu ba wai za a yi hudu ba a kan maza masu zalunci a masallatan juma'a in ana iya in ana iya yi to dan Allah a dinga yi tunda bai dole maza za su je sallah sallar juma'a za su je hudu ba sai ka ga namiji yana da mata hudu ko uku amma baya adalci sai guda ɗayan nan ita ce mace a gurinsa komai sai ita da sai ita da ƴaƴanta ƴaƴan ma yana nuna bambanci a tsakaninsu har su gane Eh, to wannan yana daga cikin rauni yana daga cikin raunin mu limamai wani lokacin muskilolin al'umma ba ma ba ma farga ni bayani amma hakika wannan yana daga cikin hikimar da yasa ake sallar juma'a domin a ga muskilolin al'umma a zo a fuskanci al'umma domin yadda za a gyara kuma wannan hakika yana faruwa a cikin al'ummar amma ana faɗa da yanzu kun ga a cikin yanzu abin nan akwai wannan program din da da abdullahi da muka fara yi da malam abdullahi da gobe nan shi Allah ya saka masa da alkhairi wannan abin nan din a'a sai eh ya kamata shi a cikin wannan ana janyo hankalin maza kuma akan irin wannan abu a faɗin da shari'a ta sanya yadda ake zaman aure yadda ake tarbiyyar yara yadda ake adalci tsakanin mata ga mata ga mata auren mata sama da sama da daya duk waɗannan ana faɗa kuma a abin ne sai da sai a cikin shi a nan wa'azi za a yi da ɗaya a yanki ana sanyi ne har kuma ya zama tukan cewar idan ɗari suka ɗi da su ji ba alal aƙalla mai yakan a ce goma cikin ɗari ne suka ji a samu wasu kilo idan casa'in cikin ɗari su ji sai ya ga an kuma samun gyara a cikin al'umma eh, saboda haka wannan shawara ce ta bayar kuma za a insha Allah a limamai zai zama tukan cewar za a sanar da su kan su yi kuma nan masallacin da yayin magana idan Allah da za a kula da wani. alaikum salam bari karanta tambayar nan ta karshe tukuna a ah, wai wannan da turanci ya rubuta sallolin nafila bayan sallar juma'a akwai hadith abdullahi dan umar ya yi a biyu bayan juma'a abu huraira ya yi a hudu bayan juma'a ibnu umar yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ah, baya yin wata sallah bayan sallar juma'a sai ya koma gida don dan haka yana so a ba shi labarin a ba shi bayanin wanne ya kamata ya ɗauka wanne ya kamata ya ɗauka wato inda ake gani tsakanin wannan hadisai bayan sallar juma'a na fula a hudu ce amma idan zai na fula a hudu sai ya raka a biyu a masallaci raka a biyu idan ya je gida annabi sallallahu alaihi sallam da aka riyo ke cewa baya yin sallar juma'a a cikin nan gida har sai ya koma cikina a masallaci haske ya koma gida malamai sun fuskantar da wannan kan cewa saboda ta saboda gajiya da yake yi wajen hudu ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana hudu ba yana cikin sa yana tsananta yana ɗauka kamiliya da ƙarfi sifar hai'a ta canza wanda wannan yana sanya masa wato yana tasiri akan jikinsa wanda yake ba zai samu damar yayi nafilar a cikin gida ba kuma dama kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi son yin nafila a cikin gida duk da yayi nafila a cikin masallaci don haka jami'i tsakanin hadisai ne wannan kamar da wadansu suka a salih maulid tau'ama da rubuta hadisin abu hurairah din annabi sallallahu alaihi wasallam yace من كان مسلم من كان مسلم بعد الجمعة فليصلي بعدها arba'a wanda duk zai yi sallah ta sunna bayan juma'a ta yi sallah raka'a hudu ne yace yi sallah raka'a biyu a gida wanda yake shine abinda ibnu umar ya gani a yi sallah raka'a biyu a masallaci sannan in ya koma gida ya sallah raka'a biyu wannan shine cikakken sunna ta yi ta sallar juma'a raka'a biyu a gida raka'a biyu kuma a raka'a biyu a masallaci raka'a biyu kuma a gida na'am alaikum assalam na'am نعم idan kamar alal misali yana yi a farkon shekara ne sai ke so ya mai cikin ramadan saboda haka sai ya fitar a cikin wannan muharram din to cikin ramadan ne zuwa sai ya zama ke lokacin zai fitar kaga ba su za su yi cikin shekara ba a kudin ba su riga su cika hawan ba to amma ya halatta mutum ya jinkirta zakka ya gabatar da ita kafin ta wajaba yanzu ba ta ta kafin ta waje ba tun tunda ya canza awon din ba zai jira sai wani ramadan ya zo ba ya zama to an bi shi baki gara ya zama to kan shi ne yake bin bashi eh, ya zama to in kenan saboda ka cikin ramadan ta ga wata takwas kenan sai ya fara yi kuma a kula wajen fitar da gasa a rika zaɓen watan musulunci kada a zaɓi watan arna domin ita ta zaɓi watan arna zakkar a watan arna ya fi watan musulunci da kwanaki sai zaman to kanta idan aka shekara da shekaru sai zaman to zartar shekara ta hau kanta alhali da kake yi ba shi sa idan za ka ɗauki watan armani to me yasan ka rinka fitar da kashi biyu da rabi cikin ɗari to sai ka fitar da kashi biyu da rabi da ɗigo bakwai bakwai wato ku wato biyu ɗigo biyar bakwai bakwai a cikin ɗari za ka fitar sai ga nan wannan shi ne zai maka a maimakon ƙarin kwana goma sha ɗaya ɗin da ke cikin shekara har ma sama da shekarar musulunci Eh, amma an ka ɗauki ɗan in ka ɗan na ɗan ɗan ɗan da ɗan musamman ɗan ramadan ɗan ɗan